Musa cikin ƙasar Masar Musa ya yi biyayya ga Allah ya koma ƙasar Masar tare da ɗan uwansa Haruna sun je wurin Fir'auna sun ce, Ubangiji Allah na Isra'ila ya ce, Ka saki mutane na amma Fir'auna ya ce bai san Ubangiji ba, ba zai sake su ba, sai ya ƙara musu aiki mai wuya. Bayan wannan, Allah ya ce ma Musa, a ce ma Haruna, ya ɗauki sanda ya jefa ta a gaban Fir'auna, za ta zama maciji. Sandar Haruna shi ne macijin da kake gani cikin hoto. Allah ya nuna ma Fir'auna ikonsa. Allah ya yi abin al'ajabi mai yawa gaban Masarawa. ya sa ruwan kogi ya zama jini, har masarawa ba su iya sha. Allah ya kawo allobai daban-daban, kwaɗi da ƙudaje da fara, da ruwa da ƙanƙara, akwai mutuwar dabbobi, mutane kuma sun kamu da cuta, ga duhu baƙi ƙirin bisa ƙasar, har kwana uku, har yanzu fir'auna bai saki mutane ba